يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي دكان يبو da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki, muna gode masa, muna neman agajinsa da taimakonsa da kulawarsa. wanda Allah ta'ala ya shirye shi shine shiryayye Allah ya shiryar da mu wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da daraja su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da alayensa masu daraja da sahabban sahabbansa yardaddun Allah da dukkan nagartattun mutane waɗanda suka biyo baya da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama da mu ki ɗaya jama'a ma sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi in ba ku manta ba a baya mun yi bayanin fitar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yakin taboka kuma har mun kai ga inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa taboka wanda wannan mun ce ba a yi wannan yaƙi ba tare da duk wannan shiri da aka yi gagarumi amma wannan yaƙi bai yi ba domin waɗanda za a yi yaƙin da su sun gudu dama rumawa ne suna da rinduna tafkekiya jin labarin ga annabi nan a kansu suka firgita suka razana suka tsorata hanta cikinsu ta kaɗa suka yi wato kafa mai na ci ban baki ba suka ranta a nakare suka cika wandonsu da iska kowa ya san da dare ya masa wannan ya karyata abubuwan da jama'a da yawa suke ji a wani kaset baya da ake yawan sawa cewa wani sarkin taboka mai kai ɗari ɗaya babu da ƙaura marota ɗan marwana wasu dai labarai da kake jin su marasa kan gado waɗanda babu su a wani littafi na tarihi cewa an ma yi yakin tabokan har akwai wani sarki mai kai ɗari ɗaya babu da wata bishiya da wani dokin sayyidina ali shi daga inna ma amruhu iza arada shan an kula kun yakunu wannan dai kasar dama daga ji ka tatsuniya ce mai daɗin ji kawai amma ba rubutaccen abu bane wanda annabi yayi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wannan shine abin da ya faru wanda duk malaman duniya na tarihi manya da ƙanana da duk wanda suka ciro da duk wanda suka rubuta littafi sama da ɗari biyu na tarihi waɗanda aka yi na dacen da na tsakiya da na yanzu duk mun bi su gabaki ɗaya ba mu samu littafi ɗaya da ya kawo wannan abin da shi mai wannan kaset ɗin ya faɗa ba da aka tatsuniya ce kawai aka rubuta a wannan wato kaset Allah ya kare al'umma musulmi daga irin waɗannan ƙarerai wanda ba komai za su ƙara musulunci ba sai ci baya to abin da ya faru mun yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya isa ta boka guri ne wanda yake mai bushashe ba a samun ruwa a gurin da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa ta boka babban abin da ya fara yi shine samar da ruwa a gurin yadda ya kuwa shine ya ce wa sahabbai in mun isa ta boka kada kowa isha ruwan gurin sai na iso duk da an samu wasu sahabbai guda uku sun sha ruwan saboda jin kishirwa da ta yi musu tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ja musu kunne cewa in ce a bar abu ku bari kar ku ƙara yi suka ce suka tu suka nemi gafaran Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafaran Allah ya yafe musu to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa wannan guri sai ya ce a ɗebo masa ruwan gurin aka je aka kwarfo shi da kyarma aka samu irin dan kwarfane din nan aka kawo wannan kwarfane ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama farko abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shine sai ya alwala da wannan ruwa rijiyoyin da suke gurin waɗanda sun kafe wasu sun bushe wasu ma ruwan ya zama da kyar ake samun sa sai aka je aka yayyafa aka zuzzuba wannan ruwa na alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ciki da zuba ruwan nan na alwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ruwa ci gaba da bubbugowa bul bul bul bul ruwa ya ta bubbugowa kun ga wannan wata babban mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da Allah ta'ala ya bayyana da ita a wannan guri sai kira ɗaya daga cikin sahabbansa ana kiransa Mu'azu bin Jabal ya ce ya Mu'azu idan Allah ya maka tsawon rai za ka zo ka tarar wannan guri ya cika da gonaki ana ta noma muslim ya rawaito cikin juz'i na biyu shafi na 246 wannan wato hadisi na mu'azu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a taboka wato mun yi bayani cewa runduna ta ruma sun gudu akwai wani mai sarauta a gurin da ake kiransa yuhannatu bin ru'bata da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine sarkin aila ya zo ya yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan mutanen jarba'u da azruhu su ma suka zo suka yi sulhu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har manzan Allah ya sa aka rubuta takardar yarjejeniya da sulhu tsakaninsu wato cewa ba za su ba da jizya kuma za a bar a kare su a mutunta su ko ba za a bari wani abu ya cuce su ba kuma za su zauna lafiya da musulmi ba za su haɗa kai da wasu su cuci musulmi ba musulmi kuma dama ba za su haɗa kai da wasu su cuce su ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yan kwanaki a wannan guri ya tura Khalid bin Walid zuwa wani guri da ake kiransa Ukaidiru a cikin can Dumatul Jandali tare da soja ɗari hudu da ashirin ya gaya masa za su same shi yana farautar ɓauna bayan sun kama shi suka zo da shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to da suka je sun isa gurin da daddare sai suka tarar wato shi wannan sarki ya fito wato ɓauna ta zo tana kartar wato ainihin garin gidansa ko dangar gidansa sai matarsa ta ce kaga ɓaunar da kake bi ka yi farauta yau ga ta zo har gidanka nan da nan ya shirya ya biyo ta to su Khalid bin Walid kuma suka bi shi a baya suka danke shi suka kamo shi suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da yazo yace da Allah A sulhu shi dama can yana yakin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ba dan shi kan kansa ba rumawa suke zuga shi to suka yi sulhu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyale shi da haka dukkan waɗanda suke wannan yanki kamar taima'u irin su ailatu su dumatu irin su taboka duk mutanen wannan yanki suka zo suka yi sulhu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akan ba za su yaƙe shi ba kuma ba za su cutar da musulunci ba aka yi sulhu da su annabi sallallahu alaihi sallama ya ƙare wannan yanki bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi kwana ashirin a can ya dawo madina wato akan hanyar dawowa ne wasu munafukai su goma sha biyu suka shirya wato ainihin su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kisan gilla da daddare lokacin yana tare da ammar da huzaifa shi ammar yana jan ragamar taguwar annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma huzaifa yana koro ta baya to an zo wani guri inda za a shiga ta tsakanin dutse da kan dutse to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi ya shiga ta tsakanin dutse da dutse din ya wuce ta nan to waɗannan munafukai sai suka rurrufe fuskar su goma sha biyu suka fito da makamai suka shigo lungun da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ciki da nufin idan sun kashe annabi sallallahu alaihi wasallama sai su tarwatse cikin runduna a rasa ko waye kun ga sharrin munafukai kenan su haddasa fitina tsakanin musulmi to Allah ta'ala cikin ikonsa wato ana shigowa lungun sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato gane su haske sai haske ya haska gurin sai suka ji tsoro suka hango annabi kuma tare da huzaifa tare da ammar ganin wannan sai suka razana suka fita da gudu suka tarwatse a cikin musulmi suka ɓuɓɓuya kuma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa wahayi ya sanar da shi ko su suwaye ya kirawo huzaifa ya ce waɗanda suka shirya su kashe ni dinnan da wane ne da ne da ne da ne da ne ce wa huzaifa amma kai ya gaya wa kowa huzaifa ya rike wannan sirri tun daga wannan lokaci ake kiran huzaifa sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato ma'abocin rike sirrin manzon Allah to shi yasa huzaifa ya zama shine ma'aunin gane mutumin kirki da mutumin banza a cikin waɗannan al'umma duk mutumin da ya mutu sai a saurara a ga in huzaifa ya shiga an yi sallah tare da shi to wannan baya cikin list ɗin da annabi ya bashi haka idan khalifa ya hau khalifanci farkon abin da yake fara yi shine in ya ga huzaifa ya karɓi mulki a ƙarƙashin gwamnatinsa dan umar ya zo ya same shi ya ce wai huzaifa ba na ciki ya ce ba umar shi yaushe za a je kana cikin waɗannan ai kai ku shugabanni ne ai ku ne manyan sahabbai masu daraja yaushe ya ce to alhamdulillah haka ya karɓi gwamna a ƙarƙashin gwamnatinsa kuma duk sanda wata rigima ta taso sai a zo a tambayi huzaifa don a tantance musulmin gaskiya tunda annabi ya gaya masa munafukan ya ba shi sunayensu kuma ya haddace ya rike to waɗannan munafukai dai Allah ya kunyata su ya wato tozarta aniyarsu abinda suka yi shiri na mummunan manufa Allah mayan musu da sharrinsu kansu ya tsare annabinsa ya tsare wannan musulunci wato abinda suka shirya bai yiwu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga Taboka bayan ya kwashe kwana hamsin tafiya da dawowa kwana talatin wato an yi tafiya kwana goma sha biyar ana tafiya kwana goma sha biyar ana dawowa sannan ya kwana ashirin a can in ka haɗa tafiya kwana sha biyar dawowa kwana sha biyar zama a can kwana ashirin wannan shi ya bayar da kwana hamsin circir manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga Madina a cikin watan Ramadan ko watan Rajab kamar yadda aka yi bayani dai a baya shirin da wato biyar ga watan Oktoba kamar yadda ya zo a cikin Ar-Rahiqul Maktum da Asira An-Nabawiyya As-Sahiha mata da maza da yara da dukkan mutanen Madina sun fito sun tari annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan tafiya ba wanda ya sa ran za a dawo an yi ta ne da niyan kawai an tafi kenan duk abin da zai faru ya faru to Allah cikin ikonsa ya firgita rumawa ya tsorata su suka gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dan ma ka a taho da wuri sai da aka yi kwana ashirin ana jiran in ma ba su shirya ba gashi an fito filin daga kuma an biyo su har kasar su to da suka tsorata cikinsu ya kada ba su dawo ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya da gida da haka wannan dawowa an yi farin ciki da ita kwarai da gaske kowa ya fito yana taron annabi sallallahu alaihi wasallam da murna da farin ciki da wato ainihin wato maganganu masu daɗi da ‘yan waƙoƙi ma aka ta na yaban annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan tarya da tarba gagaruma da mutanen madina suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da ya zo a cikin littafan tarihi da yawa cikin wato zadul ma'ad ma ya kawo wannan bayani ya مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin ɗabi'arsa duk sanda ya tafiya ya dawo wato yakan fara da masallaci ku duba harkar shugabanci yadda take ba wai gida zai tafi ba tukuna. a'a sai ya zauna a masallaci ya yi sallah a biyu ya saurari koke-koken jama'a da matsalolin da suka faru bayan baya nan kafin ya shiga gida kunga ya fara ya fara da al'ummarsa kenan sannan na biyu kuma su matan gida za a ba su dama a ɗan wannan lokaci su yi share-share su yi kintse-kintse wacce take wato ba ta yi wanka ba ta yi wacce ta shirya don ka shiga gida ɗin maimakon ka afkowa iyalai ba su shirya ba ka ba su damar da za su suma gyara gida sannan kuma ka saurari matsalolin al'umma wannan hikima da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ina ma muna aiki da wannan sunna da mu ga alherin da ke cikin ta musamman waɗanda suke jagorancin al'umma bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallar raka'a biyu ya zauna a cikin masallaci yana sauraron koke-koken mutane da kuma karɓar uzuri jin cewa ga annabi can ya dawo kowa sai kuma kunya ta kama waɗanda ba su je yaƙi ba musamman munafukai kowa ya dinga fatan to yanzu me za ka ce ka faɗa sai kowa ya shirya dabararsa wani ya samu jini ishafa a jikin hankici ya kulla a ƙafarsa, ya taho yana ɗingishi ce ya rasulallah wallahi dalilin da ya sa ba a ganni ba wallahi kaga ƙafa ta ce ta ɗan karye wallahi da ɗan ji rauni annabi ce je ka ba komai je ka ba komai duk wanda ya zo da wani ya ce wallahi mata ta ce daidai lokacin da za fita yakin nan tana da ciki ya rasulullah to naga in na fita za ta sha wahala a ce je ka ba komai wani ya zo haka dai wani ya zo ya ce kaza duk dai wani ya ce cikin sa ne yake ciwo wani ya ce gudawa ce wani ya ce basir wani ya ce dan kano ma duk dai uzurin ƙarya da ake bayarwa na rashin taimakon addinin Allah sun bayar da shi annabi ya ce duk ku je ba komai can sai ga ka abin mali ya taho Ka'ab ya ce da annabi ya ganni sai ya murmushi irin murmushin nan da zai ke nuna akwai alamar fushi da damuwa. Ina zuwa na zaura gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Ka'ab me ya hana ka fita yaki So da annabi ya san wannan ba munafiki bane mutumin kirki ne duk kuma ya yaƙuƙuwan da annabi ya yi a baya sallallahu alaihi wasallama da shi aka yi duk wata gwagwarmaya ta taimakon addinin Allah da shi aka yi. Da haka za a sha mamaki a ce yau bai je ba ko ba a yi da shi ba kuma zai zama wato wani abu sabo Ka'ab da ya zauna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah Allah ya bani jidali da jayayya da na zauna a gaban wani ba kai ba alfadin duniyan nan in dai da jayayya da jidali ne zan iya zan iya wato kubutar da kaina zan iya kare kaina zan kuma iya bada uzuri da zan za a yadda da shi a kyale ni to amma kai gaban ka ba dama ai yi ƙarya ba dama ai coge ba dama ai ciwa cuwa domin Allah ya ne maka wahayi in ma mutum ya maka coge Allah zai wahayi ya tona asirinsa da haka ya Rasulallah zan gaya maka gaskiyar abin da ya faru wallahi babu abin da ya hana ni fita wannan yaƙi na uzuri lafiya ta lau ina da abin hawa har guda biyu ina da kuɗi ina da wadata ina da makami komai isasshe kawai wato ainihin haka kawai dai da ganganci na ki fita da aka ai min hukuncin wanda ya ganganci ni ba wata ƙarya da zan yi domin na san ko na yi maka ƙarya ka yarda da ni to Allah ta'ala zai iya saukar da aya ya gaya maka gaskiya ka yi fushi da ni na rasa kana rasa Allah kai baka so ni ba Allah bai so ni ba kuma daga nan mutum ya kaɗe ya taɓe ya lalace ya tozarta ya shiga dubu ba ma uku ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai gaskiya tashi ka je har sai Allah ya saukar da hukuncin da zai saukar a kanka to daga baya su ma waɗannan mutum biyu su ma ta bayyana ga abin da suka yi aka ce to duk waɗannan su ma su je har sai Allah ya saukar da aya a kansu wanda sai da aka kwashe kwana hamsin wato waɗannan mutane ba a yi musu magana har ma bayan lokaci annabi ya aika musu sallallahu alaihi wasallama cewa su sallami matansu su tafi gida su uku nan kowa ya sallami matarsa ta tafi gida wato Ka'ab bin Malik da Murarata bin Rabi al-Amri da Hilal bin Umayya al-Waqifi waɗannan su ne mutum uku waɗanda ba su je yaƙi ba ko mutanen kirki ne salihai kun ga anan an karantar da mu wani darasi cewa ana samun mutumin kirki ya aikata wani laifi kwaya ɗaya biyu uku hudu biyar har goma har ɗaya har talatin ma to amma aka kwatanta su da ayyukansa mai kyau aka kwatanta da irin ayyukan da ya a baya na nagarta za a ga cewa ya kamata a karɓi uzurinsa dama mataki uku ne na farko idan mutum ya aikata laifi to na farko a duba a ga yana da uzuri idan an duba an ga akwai wani uzuri to sai a yadda da uzurin nasa a yafe masa na biyu idan ba uzuri to sai a kwatanta da ayyukansa na baya cewa yau da ya yi laifi to amma a kwatanta a baya cewa abin da yawa musulunci na nagarta na salihanci in an kwatanta da wannan abin da ya aikata kwaya ɗaya wanne ne ya fi rinjaye a ƙarshe za a tarar aikin alherin in shi ya fi rinjaye to kaga ashe yau shaidan ne ya rinjaye shi wanda kuma duk wanda ba ma'asumi ba haka za ta iya faruwa a kansa don haka aka kwatanta ayyukansu na baya da abubuwan da suka yi bayan waɗannan kwana hamsin da bala'i da suka shiga wanda doguwar kisa tana na a cikin sahihul bukhari ko riyadus na ka duba cikin babin tuba za a ga wannan kisa tana nan doguwa kusan ma ina ga shine hadisi na biyu a cikin riyadus na wanda ya fi kowanne tsawo bayan da shi da hadisin mafarki din nan na wato samuratu bin jundabi don haka wato bayan cika kwana hamsin ka'ab yake bamu labari cewa yana kan bayan ya yi sallah asuba ya hau kan kwanan gidansa yana zaune yana jiran to me Allah zai yi can wato sai ya ji murya an kwalla ma kira cewa ya kai ka ka yi farin ciki da ya same ka wanda bai taba samun ka ba tun da mahaifiyarka ta haife ka yace daga jin haka sai na san yayewa ta zo sai na faɗi na yi sujjada yace da na faɗi na yi sujjada wannan sujjada ana kiranta sujjada godiya ita emergency sujjada ce idan abin farin ciki ya samu ba kamar yadda muke yi da muna yara ana gaya mana ko muna ga ana yi cewa idan abin farin ciki ya same ka sai ka zuba ruwa a ƙasa ka wannan kuskure ne guda uku na ɗaya ba addini ne ce ai haka ba na biyu inda za ka zuba ruwa a ƙasa ka sha yawa ka zuba akan wani datti ko ƙazanta kuma ya cakuɗu da ƙazantar sannan kuma ka zo ka kurɓa wannan zai iya shigar da wata cuta wato a gurinka na uku kuma hakan da kai ba gode wa Allah kai ba wani bala'i ma ka jawo kanka to ga yadda annabi yake yi sallallahu alaihi wasallama idan abin farin ciki ya faru sai mutum ya, ya, ya ɗora goshinsa ya yi sujjada guda ɗaya malamai suka ce ya kabbaran zuwa da kabbaran ɗagowa wannan sujjada emergency sujada ce ta gaggawa ce ta farin ciki ce ta, wato jin daɗi ce annabi sallallahu alaihi ya yayi wannan sujjada kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim lokacin da Allah ya aiko mala'ika jibril cewa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda ya masa salati guda ɗaya to Allah zai masa salati goma wato duk wanda yawa annabi salati ɗaya to Allah zai wa wannan mutumin salati goma zai ɗaukaka shi daraja goma zai yafe masa zunubi goma kuma zai ba shi alheri goma jin wannan farin ciki da Allah abin alheri da Allah ya al'umman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi ya sujjada haka nan ka bin malik a wannan hadisi na muslim shi ma lokacin da aya ta sauka yake jin an masa gafara an ji kansa sai ce sai fakarartu sajidan lillahi sai na fadi ne sujjada ga Allah to kun ga wannan kenan sunna ce an san ana yin ta haka sayyidina ali lokacin da ya yaki da khawarij da aka tabbatar masa su ne waɗanda suka cika sifar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara a kansu a cikin hadisin khawarij sai ya faɗi ya sujada don ya san sa ba akan kuskure ya shi ba kenan ya faɗi ya sujada ga Allah to wannan ita ce sunna in abin farin ciki ya same ka ka yi sujada, wato ga Allah wannan shine godiya sujada da aka sashe dan yayi ya ƙi kai gashi yanzu an maka abin alheri kayi kuma ka ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat in kuma abin bakin ciki ya same ka kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una alhamdulillahi ala kulli halin wannan shine karantawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dai a ƙarshe suka suka samu gafara Allah ya yafe musu a cikin suratul tauba ya saukar da aya ya ce wa ala lazina hatta iza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim Allah ya musu afuwa ya musu jinkai ya musu gafara su ukun nan da aka dan jinkirta musu karban tuba har suka jigata suka shiga halin kakani kai ƙasa ta kuntace musu tare da yalwata Karshe Allah ya yaye musu su ukun nan ya karɓi tubansu haka abin mali ya yi alkawari cewa zai sadakar da dukiyarsa ga baki ɗaya tukuici akan wannan bayan ya ba da kayan jikinsa tukuici to anan ne malamai suka ce ya kamata duk wanda ya zo maka da abin alheri kai masa tukuici domin ka abin malik lokacin da wannan sahabi ya zo yake masa bushara, aya ta sauka an masa gafara ice sai na cire kayan jikina na bashi tukuici kun ga ashe tukuici ya zo a sunna duk wanda ya zo maka da abin alheri ka yi masa tukwici in ba abin da za ka yi masa tukwici ka ce jazakallahu khairan Allah ka maka da alheri domin wannan kalma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin kirkin da mutum ya yi maka idan ka ce jazakallahu khairan to hakika ka biya shi wato ka gaya masa kalmar da take kwatankwacin abin da ya baka to sannan kuma ya ce zai sadaukar da dukiyarsa gaba ɗaya bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ka sadaukar da dukiyarka gaba ɗaya in kai haka kai ma ai daga baya zaka nema kuma don haka sai dai ka rike wani abin yace to ya rike rabansa na khaibara gonarsa ta khaibara amma duk dukiyarsa ya sadaukar da ita don jin daɗi akan wato rahamar da jin kai da gafara da Allah ya masa sannan yace yau ya ga amfanin gaskiya ya ga alherin gaskiya ya ga irin yadda gaskiya take taimakon mutum ta fitar da shi daga bala'i ice to tun ce daga nan ice bai ƙara yin ƙarya ba har izuwa ƙarshen rayuwarsa har zuwa lokacin da yake bada kisar kuma yake cewa yana fata har ƙarshen rayuwarsa ba zai wa wani mutum ƙarya ba domin ya san ƙarya ba ta da amfani sharrin ƙarya guda uku ne na farko in kai ƙarya mutuncinka ya zube na biyu kuma ƙarya tana tashi tana ƙurewa tana ƙarewa shi yasa in ka ga an danko mutum sai a ce wane ƙaryarsa ta ƙare ma baka taba ji an kamo mutum an ce gaskiyarsa ce ta kare ba kaga an ci kwalan mutum an yi police station da shi ko an yi koti da shi ko an yi kurkuku da shi a ce me ya faru a ce gaskiyarsa ce ta kare baka taba ji ba kuma ba za ka ji ba har duniya ta tashi duk wanda kaga an dakko an ci kwalarsa to ƙarya ce ta kare in ƙaryar yayi saboda haka wannan shine abin da ya faru to abu na uku kuma da ƙarya take jawo mutum shine in kai ƙarya kullum baka so ta tashi a tsorace kake kullum kuma wanda duk kai wa ƙarya ya zama sirikinka da kun haɗu sai ka dinga sun kui da kai ka zama mutumin banza to saboda haka ƙarya ba ta da amfani ya ce ya ga amfanin gaskiya kuma duk bala'in da zai shiga to gaskiya zai dinga yi to kun ga darussa da yawa a cikin wannan kisa ta ka'ab sauran munafukai kuwa waɗanda suka ki fita yaƙi sannan suka zo suka yi ƙarya wato ba su faɗi gaskiya ba kuma suka yi wato ainihin almundahana to su waɗannan abin da aka yi musu sai Allah ta'ala ya tsine musu albarka ya siffanta su da munanan siffofin da bai taɓa siffanta wani ɗan adam ba da su ya kuma ainihin ce ba zai musu gafara ba ya duk wani musiba da bala'i aka tura musu gaba ɗaya kuma aka kunyata su saboda ga annabin da suke jin ba zai dawo ba ya je ya dawo lafiya sannan kuma Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya nema musu gafara sannan in sun mutu kada annabi ya musu sallah ciki a wannan shekaran nema wato shi shugaban munafukan ga baki ɗaya Abdullahi bin Ubay bin Salul ya wato ainihin mutu saboda haka da ya mutu annabi ya je masa sallah Allah ya saukar da aya ce in sun mutu ka kare musu sallah har annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato sa rigarsa aka yi man kafani da shi ya shafo yawon bakinsa isa shafa masa shi dai duk fatansa Allah ya wannan mutum rahama amma Allah ya ce da za ka nema masa gafara sama da sau saba'in ba zan masa gafara ba to kun ga sharrin munafunci da abin da yake jawo mishi to wannan shine karshen wato abin da ya faru a wannan yaƙi na taboka da kuma irin nasarori da musulunci ya samu tare da ba a yaƙin ba Za ka muna fata Allah subhanahu ta'ala. ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya karya kafirci da kafirai kuma anan za mu tsaya a madadin wanda ya ɗauka mana wannan shiri musa suleiman dutse da kuma ni muhammad amin ibrahim daurawa da na shirya na gabatar a madadin shashin addinin musulunci na gidan radio freedom na ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu